a gobe ne za a so mu gudanar da jarabawar birebe a duk faɗin ƙasa ɗaliban da jarabawa ta shafa sun kimtsa duk da yake wato ya jajen aiki da aka fuskanta a fannin ilimin boko a wannan shekara muntari muhammadu ya haɗu da wani ɗalibi mai suna sidi muhammad abdullahi ga abin da yake faɗa dukkan alama sai mu ce muna gab da lokaci insha Allah muna kuma shirye to amma daga cikin aikin da muka yi an samu ragowa ta cewa da kurdin sauran kurwa mu samu ƙari su cikin lokaci ya kan gaba cewa da akwai yan da tara bisa ga sauran mace ba mu samu pifi nulle program a kan gaba cikin lokaci to amma duk da haka nan sai in ce alhamdulillah tunda dai wanda mun ka doka mun doke su kuma na muna musu kan hayya muna shirye insha Allah Allah ya da muna bisa kan lokaci to yanzu dai muna nan muna kan fatan hamzari ga Allah kuma ga gare mu da wanda muka iya muna nan muna nan ga revision hakan ga gwargwadon hali iri yadda muka iya bayan wannan yanzu yau mun zo dai ayi muna rabon karti kowa an ba shi tashi saura kuma an samu yan matsala kada amma dai za a gyara cikin lokaci insha Allah to fata na shine sai in ce duka wanda yake nema a cikin wannan shekara ta 2016 Allah ya bashi sa'a kuma Allah ya taimake duka mai nema a nasu bangare magabatan makarantu sun ce komai ya shirye domin ganin cewa sharabawa ta gudana kamar yadda ta kamata Usman Tagangal shine daraktan CAG Onza ta nan Yamai. Ni i dai ga nawa gani ɗaliban namu sun shirya sosai da ka ga ɗalibin da bai shirya ba wanda bai zo ɗauka ilmi ba a kan mushe yana kalas aske ran sai kaga sun zo lakwal ran suna ga hili ba su shiga wata wataran kuma ba su ma zuwa mushe na yana ba da ilmi da yara kalilan cikin kalas wadda adda ko yara sattin sai ga yara ashirin ko yara ashirin da biyar ko talatin sauran kaga ba su zo ba kenan wanda bai zo ɗaukar ilmi ba tunda mushe sun ba da bakin kokarin su kenan yi kuka da kanshi da kanshi uwaye kuma wani bi ba su zuwa ma su gani in yaro ya shiga ko in bai shiga ba ba ruwan sai shekara ta kare kaga suna guje-guje suna tambayar labarin aikin yaro mu yanzu yara ɗari biyar da goma sha biyar gare mu to hatar da muke kowa da kowa muna roƙon ubangiji ya samu jarrabawa wannan da za yi Usman Dagangal kenan daraktan makarantar CAG ta CAG wanda da kenan ya mai a cikin wannan shiri namu kuma rahoto na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na Hausa a wato a na yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu amma ka nisan kiwo idan an jima kuna tare da Muhammad Gungu dan tani dauke da labarai da harshen zabarmanci bayan haka akwai Maryama Gello Kenda ta kawo labari labarai da harshen Faransanci daga baya kuma akwai shirin Forum Studio Kalangu